yau litinin fajiyar watan da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da shida ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na shida cikin jerin jerin darussa da muke yi karkashin wato kashi na biyu na tattaunawa ga matashiyar mafarki wanda muna wannan tattaunawa ne daga littafin ah, ah, malam abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman al-sabhan wanda ya samu suna alƙawai da husna fi sabiru hudu Allah ya rubuta haka masa alƙawai a darasin da ya da na biyar mun fara magana akan faɗin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wala qad ja'a rusuluna ibrahim da bukra قالوا سلاما قال سلام ما لبث أن جاء بعجل حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة fadahikat fadakar na abu ishaka wani wara ishaka ya kuma muna magana a kan fadahikat a matsayin cewa daga cikin wato dilala na alkur'ani da ake iya fassara mafarki da su fadahikat mafarkin dariya da ɗa mace idan mace tun harkin tana dariya ya zama bishara don tun harkin tana yin da marmushi don bishara da samun ta to mun cewa dahikat a nan wasu malamai cikin salaf sun fassara cewa fadahikat da mujahid da ikrima sun ce hadatu wa qad kanat aisatan wanda suka ce da ta kasance ta kai menopause wato ta kai shekarun da ba ta haila to da ba ta da kai haila yanzu a bisara ce akan cewa ta dawo da a ta ɗana ce wacce za ta iya yin za ta iya haihuwa lafiya ne sai kuma wasu malamai sun suka ce a da suka nan da gaske wato a dariya ce wasu malamai sun yi inkari cewa babu dahikar da ma'anar wato haila ga ɗamaci a larabci amma dai maganar su ba magana ce ta karɓaɓɓiya ba su da zuwa ga samuwar sawan da kuma haka sai suka ce eh, dariya ne dariya ce akan mene akan tsoron da mijinta ya bata tsoron da ta ga ya ji ta yi dariya kamar da yake karɓi ɗamaci eh, da mijinta eh, sabo da yi da jina da makamantansu in ta ga sai wani abu ta dariya ko kuma sakin fuska ne wato da ma'anar murmushi da sauransu ne sannan wajen karanta wani warai matar da an ce ita ce abin nan wato fara ce kamar yadda ya tabbata to ƙarshen aya kuma mun mata bishara da wa wara'i ishaqa ya aka ce an mata bishara da cewa ta da mai suna ishaq wa min wara'i ishaqa ya aqub bayan ishaqa kuma ta a saman mata da yaƙi wanda aka ce wasu suna karantawa da ainihin rafa kamar ya rai haka ya da ya yi kanta shi a larabci da duka fuskoki guda guda a ce ya bu a ko ya bi ko ya ako ya ko da ke rafi ya bi da su da ake ya ba amma a kaddar cewa jarra ne amma saboda a ƙa'ida idan majiruri ne sai an maimaita حركه مجره لا تبعك ولا بدات من ومن وراء وبشرها باسحاق ومن وراء وبيعقوب كما اذا كنا الاشياء كوصولي اتقدر وفي نقبه كوكما رفع وندى مكتي بابا في مكتيكين تسجيلات ما بكي اكون يا يا ولن يكي تفكر واكن آه، اظن آه، <clears throat> تفكر لاراجي آه domin akwai maganganu a kai cewa an an ce ya akuba zai zama kaza ne ko an ce ya akuba zai zama yawa ne wato ta fuskar yadda ya kamata a wata ne a gado hamza kuma da muka ambata da shi da abdullahi dan abu dan amir suna karantawa da yaquba bin nasr sauran qurra'u kuma suna karantawa da yaqubu bin rafi a yi hakuri idan ku karatun yana fita daga asalin dajin sa amma bayan da aka iya wani lokaci idan aka yi rafa to yi jama'a kamar da kwaji yake faruwa jama'a akwai kuɗi kenan da yana rafa kamar a ce wani wara'i ishaka ya sabata laha min wara'i ya yaqub zai zama kuma marfu ne da ikidai ya sai da ma mawdu'ul ai bassaruha bi ishaqa muqabilan lahu ya aqib ko kuma zama in kuma na ne yana da ma'ana guda biyu wa wahabna laha sai da abin da ya musu na saba wa wahabna laha min wara ishaqa ya aqib sai da ma wahabna shi ya musu da da abu hatim duka kan da kotu ya kawo su kuma يعقوب إذا ما في محل جر إذا ما بشرناها من وراء إفاقة يعقوب أنا مثل فتها أماكما محل جر في في قراءة لا يجوز الحسب إلا بإعادة الحرف الحاسب أنا كما تمثل في ثمانية أسفن عربية فإذا كان دي بانا سنسي جنتا أماكما مثل الله يجوز إذا فتها من أبدا وبكار ɗalibai waɗanda suke masu kwakwale-kwakwale da kula ta kike su kuma su karanta a wuraren da suke mazan a ɗaya daga cikin wuraren da ya suna wasu ne littafin tafsirin al-mamul kurkuri a cikin jikin su na kara wato tafsirin eh, abin nan aljami da akamul qur'an ya hukuna a kan wannan kabiya a wajen ko kuma sai da take da shi da alaka da haka ko kuma tafsirai sai da suke ba da muhimmanci wajen magana akan arabiya Allah ya rike kan da to a nan muka kwana da kuma magana akan ni'mal eh, idamul khalq هذا تاكل بمال الكتاب كتاب كتاب بمال الكتاب فهو هذا والله أعلم دليل بيسا أكتب هكا دليل بيسا إسا ونن مجانا anan aka ce wato muna magana kan ka'ida ta uku daga cikin ka'ida ta bin ru'ya wadda take cewa kowanne mafarki ana fasara shi duk sai dai abin da yake da gudana ta Qur'ani ko sunna ko abin da zai akan bayani kan gidan gaskiya shine lahira ko mafarki ga magani to abin da aka ce haka malai yake shine anna malakar ru'ya shi mala'ikan da ke ainihin ɗinsunawa ruhin mutum a mafarki a wancan kashi na farko na kare karin da shi wanda muka yi saukiya guda goma sha hudu ne minti talatin talatin za ka yi samun sa a darin cikin za ka yi samun sa a kan youtube a ga wanda bai riga ya same su da kenan to a cikin wasu kwanan a kan wato yadda mafarki ke faruwa yaya mafarki ke faruwa ruhin dan adam da ke fita idan yana bacci shi ne yake tafiya wata duniya can daban ko su karo da mala'iku ko su karo da shaɗani to ya su karo da mala'iku sun za su ba su shara ya su karo da shaɗani sun za su wahala kiɗan da muka bi a ta magana a kai to wannan mala'ikan ya ba wai zai ba zai ba rihin fatan an sadan ya zai musu wasu isarori ne sai nuna ne wasu abubuwa ne da aka sun su ko kuma shi rihin da fahimce su abubuwa sakamakon wasu aksan da wannan mala'ika yake kuma kamar to abin da ke faruwa kenan kamar da malamai suka faɗa wallahi a'lam to a yi na nufi ne bil aksi hatta yi farrika bainan nani wal yaqaba dan ya bambanta ne tsakanin cewa abin da yake gani yanzu ba na ba na na farki sai ba shi aka san na fiye ma annan kafiran minan nasu ya ƙi ru'uyar fi yaƙi musamman masu saboda wasu mutane suka rayu su ga farkin su keke da keke fala yi fari ku bayan huma sai kasa sai kasa kana abu kaza da na gani mafarki ne ko ko a farke na gani saboda abin ya zo ya ci gaba da taruwa ido da ido sai ko masalan min ru'ya addabatu al misali wani zai yi mafarki sai ga wani abu da ya sanya miki kashi sai ya baka bayan ya tashi daga bakin sai ya ci tabbata ala gabari a cikin fushinsa sai ya kaba sai da kamar wani abu ne da ya ci gaba da faruwa a rayuwarsa daga cikin mafarki har zuwa farkawa ba tare da ya bambance menene cikin mafarkin ya a cikin farkawa وجاء بالضد والتفريق من الحقيقة والخيال فهذا في أكل جودة وفي أكل don a bambance aka je da kishiyan abu don abin da ke tsakanin wato abin da ke faruwa akan hakika yadda ke faruwa a cikin duniya ta tunani ta wai kasna min al wannan abin da ake burkutawa a wajen tafsirin sarki sama a da shi ƙasa ƙasa a da shi sama fari a ce baki shiru a ce magana magana a ce shiru dariya a ce kuka kuka a ce dariya akwai guda uku da ake ko da ke su shine ma wujuda ta'abiruhu fil qur'ani wa sunna duk abin da aka samu tafsirin cikin alqur'ani da sunna ba za a fita ga wannan addu'in ba da annahu ma haqiqa sai da alqur'ani da sunna gaskiya ne haƙiƙa ne shi ba khayal ba abu na biyu da ma ja'a min daril haqqi haka abin da zai daga duniyar lahira daga ah, wannan ah, wato wannan gaskiya ta lahira shi ma ne ne shi ma ne annahu haƙƙin saboda ita ma lahira gaskiya ba yake ma yana kiranta da suna gidan gaskiya abu na uku wa ru'yal amma da kuma gama garin mafarki a gudu kuma da gama garin shine wanda aka saba ji aka saba gani mafarkin kaza mafarkin kaza mafarkin kaza sai ku daga wani misali ko wa amsatu wa amsatu zalika aktsaru min an tahta misalan da suke akan wannan babu to sun fi ƙarfin a ce za a ainihin wato a ƙirgiji sun fi ƙarfi za ka bai kawo misali da ana za mu ji su da yawa a cikin waɗannan karatuka insha Allah da ga wannan ka'ida shi ce al-qa'idatu rabi'a ka'ida ta hudu da ya kamata a kula da ita wajen fassara farki shine usulur ru'yar ramziya ta dure ala al-jins wa usulun a ƙarramziya mun ji magana akan arramzi mun taɓa ɗin wanda bin asas na kasa samun fassara shi ƙararra da zan fassara shi da hausa su, da ina fata mutane a yi suna shi na kodi ko code c-o-d-e shi kuma da rikici ke shi ram wato yana wanda yake kamar ba zahiri ba sai an fassara shi sai an jiya kamar da kasan dai code da mutum ke sakawa ya kulle a kafinsa ko wayarsa ko wani abu ko kuma irin wani abu da ake sakawa ya wakilci kamar a makaranta kwafa-kwafai a jami'o'i da manyan kwafi suna da court wannan shine ram din su wato abin da yake wakilta su wanda wanda ya sani zai gane wanda bai sani ba ko ya ga ya gan su ba zai gane su to to wannan shine kamar wani kwalli ko wani wato wani abin nan alama ko wani tambari wanda yake wakilta asalin ma'anar farkin to suna juyawa a kan abu guda uku akwai aljin akwai jinsin abu wanda ake nabi da jinsi shi ne abin da tafiye ke ce ma wato abin nan a family ko common name na abu kamar a ce bishiya kaga bishiya family name to jinsi a cikin bishiya akwai misali akwai dabino akwai mangoro akwai kyaida akwai inabi akwai lemu kaga duk waɗannan suna cikin su kuma suna cikin asma shi ne kamar species kenan wato nau'o'in bishiyoyi kaga muna da bishiya a matsayin jinsi muna da nau'o'in bishiyoyi da yawa muna da mutum a matsayin jinsi muna da namiji muna da mace yaro babba tsoho waɗannan nau'o'in mutane ne jinjiri sabi muna da haƙi kaga haƙi jinsi ne akwai dawa akwai gero akwai masara akwai aburu duka nan nau'o'in jinsi muna da sutura sunan jinsi ne a cikin sa akwai riga akwai wando akwai hula akwai tabarau akwai kaza da makamantar muna da misali kuɗi a matsayin sunan jinsi akwai naira akwai dala akwai azurfa da makamantar su na ganin za a iya ganewa da ganin eh, abin da ake to kuma bayan jinsi kuma akwai shi ne kowane jinsi akwai idan an ambace akwai abin da ke ɗantare da shi ɗabi'arsa da ba a rasa ta ba a rasa wannan jinsin da ita ina fata mun gani da zarar an ambaci wani jinsin ɗanɗano ko jinsin abinci akwai abin da zai je cikin tunanin ka cewa wannan abincin bai rabuwa da kaza misali da aka ce abin sa jinsi akwai ruwa misali mun ce da an zuwa an ce ruwa za ka ba da wani abin da bai da kala ana cewa zobo kala shi kan zoɓo za ta ɗaya daga zuciyarka kama, sannan kalar jazir ɗin nan za ta gobe a cewa kunun yaƙi kalar shi ba za ta ɗaya ba wani shi ne ɗaya ana cewa shayi ko da kalar shi ba ta ɗaya ba za ka tuna cewa yana da zafi shi kuma za ka tuna cewa zafi ɗumi domin ruwan wani abu ne da bai rabuwa da shayi don ana yin takara na a ce eh, a ce a ce a ruwan sanyi ya shayi ana yin abincin magana ya misali da aka ce abin sha a cikin abin sa aka ambata maka eh, jinsi kenan sai aka ambata aka ce zoɓo kunun zaki kunun kanwa aka ambaci shayi to kowanne a cikin shiga zara an ambata a matsayin kama da hauki da kasan waɗannan abubuwa kowane ɗayan su ko kuma a matsayin ka na mai da harshen hausa kowane ɗayan sa ko wani attribute ɗaba ɗaba'an wanda zai rabuwa da shi kaga dai kalar ja ba ta rabuwa da jika zafi zai rabuwa da shayi kalar tari ba ta rabuwa da kunun zaki kauri sai rabuwa da kunun tsamiya misali da kuma tsani ɗin watakila to haka dai za ka yi ta kasanta waɗannan kwatanci kwatanci kwatanci haka za ka ce abin nan bukiya aka ambaci wasu nau'in bukiyoyi a kuma da zama ambaci ta kwa da za ka fara tunani wata gida ambaci tsamiya za ka fara tunanin akwai aljanu da an ambaci gawo za ka fara tunanin wanda yake da rani kaɗai yake bayan ambaci dabino za ka fara tunanin ɗan itacen ne da ake bayan ambaci kuka za a fara sami ita ma da kwankwamai haka dai kowace gwargwadon ɗabi'a da al'adar mutanen da wato ake mukaɗa da su ake magana da su malam ya ce kan jinsu ka shagari wa ƙauri haiwan ka zama ya ce aljin shi ne kamar dukiya kamar tsuntsu kamar dabba ya ga wannan duka shi ne abin da ake ce ma wato abin nan generic name da turanci wato suna wanda ya kemo duk ya gane duka abubuwan dukiya tsuntsu dabba a gansu duka suna yi masu faɗi wasu su wa huwa an ta'alama sun fati ka tagara sun sabai abin da kusa a cikin shine ka san wata irin dukiya ce wannan daga cikin dukiyoyi wa zalika qa'im min at da kuma irin wannan tsuntsun ko wata tsuntsu kaga akwai gado akwai kanari akwai kurwa akwai mujiya in an tabbatar da sun suke wallahu alam akwai angulu akwai kasuwa iri daban-daban ga wanda suka san sunayen su وذلك الحيوان من الحيوان haka aka ce dabba ake akwai tunkiya akwai akuya akwai saniya akwai doki akwai jaki akwai wataƙila akwai alade guri eh, kankanda garewa za a ci ambatan su ko ta aka ambata kuma akwai abin da aka san cewa ɗabi'a take baya rabuwa da ita mutane suna karatu da an ce gaki za ka fara ganin jahilci da wata da sanin rashin sanin ya kamata da an ce misali tunkiya za a fara ganin rashin hankali eh, ko da a yi akan kasance a haka da zarar an ce tunki za ka fara ganin wato gudu da gayi da zarar an ce raƙon za ka fara ganin arziki wata kila da juriya da zarar an ce rago za a fara tunanin wata kila nama mai daɗi da zarar an ce alabi za a fara tunanin abin ƙanƙani ƙazanta ina fata muna gane waɗannan gaba a yadda a cikin haka duk wata dabba da mutum ya gani a cikin mafarki ne to zai fara samu ɗabi'ar dabban nan menene za a kira daga cikin ɗabi'ar dabba a fasara na mafarkin yake wa tsabu shi kuma tsabu shi ne tamburu ma ɗabi'a tilka shagara ma tsabu tilka shagara za ka duba kuma ka ga menene ɗabi'ar wannan bishiya fa yakunu tsabu'an lirrajuli haka nau'iha sai da wannan shine ɗabi'ar da mutumin gwargwadon nau'in bishiya da in kana ƙa'ira in ku tsuntsu ne halinta annahu rajulun zu asfari in ku tsuntsu to yana nuna yake ce mutumin nan ma'abocin tafiye-tafiye ne da halakar tsayin saboda yadda tsuntsu yake shi adam da suka ƙara wajen rashin tsayawa guri gida in kana idan dabba ne akan da suka duba tabu abu kaduga mai ɗabi'arsa sun mutum su da ila waje hada kabra suka zanga da hujja ga mutum da yake da irin dabi'a wannan kisa ina an amsalati ala zalika ya misalai sai wani dan tebur haka jin sun da kuma ainihin wato akal yake kaza a ƙarƙashin jinsi akwai mahala akwai dabino to me ne ake ne ake kan daga mahala dabi'a ta akwai hana ake aikin wani da daɗin rayuwa a ga dabino daga cikin dabi'a ta yana daɗewa a duniya yana rayuwa da daɗa mai uwa ba shi da likiyar ba ta da wari ba ta da matsala tana jira duk wata gugarmin rayuwa sannan kuma ɗanta yana da daɗi kuma ana samun arziki daga dabiya dabino duk wanda yake yana da wanda ne ta mora su ko kuma ka ɗauki ɗayin sai aka aka yi misalin ƙarƙashin sun ɗin akwai gura wato hankata da zara da hankaka hukun wa harab rashin mutunci ɗan da kuma harab da kai ɓarnar aka kuma haiwan dabba ce ya ambaci sun suna haiwan da ambaci bu'ud kurkuki da an da kuma da fara a al-iktida wal ananiya ta'addan auka wa abin da ba naka ba da kuma san kai ananiya selfish son kai mutum ya zama ya da mugun san kai misali ga misali game da wannan ذكر الليث بن سعد الليث بن سعد يا بعد العبادي أن رجلا أتى سعيد بن المسيب فقال إني رأيت على شرفات المسجد حمامة بيضاء فعجبت من حسنها يقول ماذا على شرفات المسجد أجيبا مسلاتي أفرقاج مسلاتي من هرك ماذا حمامة وتعينه وتنتظر بيضاء أرى تقدر أمجي لغيره تنتظر وتدبى في mai mutunci mai zama a gida kuma ga ta fara alaman kala a cikin kaloli a cikin afarki kala fari abu ne mai kyau fa a jikin tunin hakina ina mamakin kyanta fa a ta sakar tsiga wani shirya tarkici igul an ba ba tarkici da igul shirya ya zo fa kamalaha nan da yanzu kafe ta tafi da ita galibin da sai kuma da sai yake in sadaka ru'yaka in dai da gaske ne farkin kan haka ne tazawwaja al-hajjaj bin yusuf binta Abdullahi bin ja'far to Abdullahi ɗan Yusuf mugun sarkin nan ne ya aure wata mata ɗar gidan Abdullahi ɗan Ja'far Tsayyar Ja'far Tsayyar sahabi ɗan Usaid na ya da Abdullahi sai da ɗa wanda Hajjaj ya aura kuma ya tabbata a tarihi ya aure da kamar da mutum kama da kama da illa yasirin hatta ta zawwaja lokaci da tafi da ɗan kankani sai aka ji labarin cewa Hajjaj ya aure wannan mata tare da irin bambancin aƙidar siyasa da ke tsakanin shi ta tsakanin danginta domin ita dangin gidan na alimi sai na ali kakanta ne dan uwan mahaifinta ne wani dan uwan kakanta ne wato ja'far faqila ya ta ce ya aba muhammad allah ki gafarta mana malam sai dan sai kenan kaifa halatta ila hada kai ya kai ka kai ga wannan fahimta ya shi kuma kan an maka abin nan ilhama yace fa kare ce innal hamamata imra'atun amma mun da yake cikin kanta da ran na kafa ta matsayin tsani wal bayda fara da aka ce na kulli kuma hakan ko kike da ku kawai dan dan da ta fa lam ara ahadan kulli min nisa'i an ka hada min liblati tayyar al janna wala din ka amma rayu da muke cikin go kama ta ta yar gidan wannan da yake taji a janna ba Ja'afar shi ne wanda da Allah ya rasu a ɗaya daga cikin waƙoƙi shi ne mu'uta yana daga cikin sun na mota manzala ba labarin sa malaiku sun ba shi aran fukafukan shi yana fuffukai yana fuffukaya aljanna Allah ta aka to shi ne kaga babu mutumin da ya kai shi falala irin wannan a wannan yanayi sai na duba sai nake yassa to babu mutumin da ya kai kyakkyawan wato a asali kalam ara ahadan min an-nisa'i an ka hasaban min ibati tayyar janna ban gama ta da kai ta da gaba wannan ba ki sakari sai na kalli sakar da kake in tsuntsun nan ne suna asakar wato shirya ko igul sai sai da huwa ƙa'irin arabi sai da tsuntsu ne da larabi laisa min qawli ajin ba tsuntsu ne na gwarawa ba salam fara askara min al-hajjaji amma a dabi'a tsuntsun ban ga wanda ya kai hajjaji irin wannan yanayin ba wannan kisa tana cikin tafin sirri alamin nubala cikin mujallaji na hudu haka tana cikin albiyaki wani haya ta ibn kasir da littafin tarihi dimashqa na al-imamu abul qasim abin na sori na mu ibn asakir mujinaki rahmatullahi ala jami'a da kuma dai sun tafi da waɗannan ba wani su nan suna ya a yanzu kuma na iya tana cewa bayan da ya aure ta abdulmalik dan marwan wato halitan zamanin wanda shine ogansa ya umarci ya sake ta da bayan shawara da khalid ibn yazid ibn muawiya wani wani shi ma prince jikan ibn muawiya ya je gon abdulmalik ɗamarin ya kuma ta ji labarin gwamnan kaza abin da ya ce ya banzu labari da ta yi ka dai ji ta sai da kuma ya yi kyau ai aina cikin gaba da yake ya kaci ya fita don ya tsoron cewa in ya ci gaba da zama da ita ta iya karkata zuwa ga jam'iyyar adawa gare su wata jam'iyyar da ba ta shiga domin ita yanzu an aure ta ne daga gidan da yake da alaƙa da jam'iyyar banu hashim tunda kuma rikici ne na siyasa a wannan lokaci da su ne muhallin tattaunawa sai shi wannan khalid ne yanzu, ibn mu'ayyid yake ganin auren wata ɗaya ne daraja daga dangin su ali da gwamna na bani umayya yana da hadari a siyasa ta ji yan siyasa kenan wani mai duk komai sa duka fara, sai sa aka fi sai aika musu da wasu ƙwaike lalle lalle ya sake ta haka ko ake wasu sake ولم يذكر تركات المسجد آه، عن بسي تركات المصلى تدع على أهميتها آه، مهم مهمة ومن أبو لوجوهها مع معناك يا تفئة مع معناك سنو وهي تعمل امرأة ذات فرس هنا مثل ما تاتي وتكي الدرجة ذات فرس ودين ده أبدي ساعة الجنة أبدي أبدي كنتدر أبقاج مثلا لكي علامة درجة ده أبدي وهذا يليك ابنة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وانه هذا في بأيدنا عبد الله بن جعفر الله يجارى مثل ده أبقاج يمن القائدة الخامسة ما لم يكن قائدة كد يربى جسين قائدة جسين فتر مفرتي العبرة في تعويل الكلمة بمعناها المتحرك وليس وليس ثلاث النفس idan aka da fassara kalma a farki ya alwa ma'ananta wanda yake mai kakkanzawa za a da dynamism of meaning of the word kalmomi suna da dynamism na meaning wato ma'anonin suna kakkanzawa gargadon jujjuyawar zamani da dare da rana amma zai zama wajen din yadda ake rubuta kalmar ko ake kaɗanta yana nan yadda yake amma ma'ana iri daban-daban ta bijiro mata yau da gobe a shiga wannan ma'anar a fitayensa a shiga wannan ma'anar a fitayensa to za ku fassara ba a kallon ma'anar da ta dace da zamanin da aka yi farko ba asalin ma'anar kalmar ta farko ba ku buga wani misali yake fal kalimatu fi ru'ya laha ma'anan mutaharrik mutaghayyir kalma a cikin mafarki tana da ma'ana mai juyawa wadda ke tana tattanzawa huwa al-uslub alladhi yu'ti al-mu'abbir طريقة التفكير حسب واقعه المعارف wannan shine hankalin da zai bayyana mu fassara mafarki a hanyar da zai bi ya tunani wanda ya dace da yadda ake rayuwa a can da yake aikin su na fassara bayyana man sabis. sabit amma shi an nasu sabis? abin da ke nasu sabis shi wanda aka riga aka gama aka gama aka composing ɗinsa aka gama tsara ɗinsa wannan waƙa ce ga sanan ko rubutu ne ga sanan ko wani insha'i ne an riga an gama sai ke sanar an annasu sabis. ma'ana na kusur za ka ɗaukun daga zamanin su tun daga zamanin jahiliya sabirin islam har zuwa zamanin da muke rayu dukkan su nusus ne sabita amma akwai nusus wanda suke ainihin mutagaddida shi ne maganganun da ake rayu da kullum da abubuwan da suke faruwa to wannan annabi sabitin ba za a amfani da ma'anarsa wajen fassara ba wanda ya kai ta'ammuka tidrastin fika wanda zai ba da wato a zurfafa wajen eh, dirasan ainihin ah, tukura wato tunanin ko abin da ke faruwa ba. فلا يستهمل كتب التفسير للرؤى karka yi wasa ya kai kasa bi ta san kasar mafarki na malaman da waɗanda suke sun kassara abubuwa da dama an kaskace su za mu zo mu faɗi wasu daga cikin hukumun faɗa a ba da annan manhajar kudana ya haki asarhu saboda manhajin su malaman da wajen fassarawa fassarar su yana kwaikwayon zamanin su waƙi ihimul labi eh, waƙi ihimul labi da kuma can eh, da suka rayu ka ta yaro ma'anar ru'a ka tagayyaru ahwal za ka mafarki shi yana yi canza daga gudan canzawan wurare in misali ko a yi hausa kalmomin da suke zawa kowane yare da yake living eh, language wanda yake wani yare na wanda bai mutu ba kalmomi suna da tsawon saboda da ake sanar linguistic development a tsawurin lugawi yana faruwa wajen faɗaɗuwar ma'anar kalmomi ko kuɗantatuwarsu ko canza wasu ga baki ɗaya to eh, da haka dole sai an lura da wannan ainihin ma'anar misali misalin wannan shi ne الطيران الطيران هذا لفظ طيران طار a الطيران أداة abin da yake nufi fulmaran a mafarki ƙaddara biyu an bintikal ana kasara su da cewa samun canza wuri daga wuri zuwa wuri kaɗan abu da muna malamai da suna cewa man tsara min dari wanda ya tashi daga wani gida ya arfaha wanda ya san gidan ila darin la ya arfaha ya gan shi ya kuma wani yadda bai sani ba fa innahu ya mutu ma'ana shi ya mutu ya ba sahihin ma'ana fiye ya tsaye a zamanin su wannan abin daidai amma waƙe irin waƙe ina amma zamanin mu ne yanzu kan ma'ana da muke jin sakar tashi daga wani yana da kuma wani wuri ba za a fasara da mutuwa ba za a fara da ne da kasratu safari yawan tafiye tafiye saboda ne da tsirai tsara sai da ake kuma jirgin sama hajjara da jirgin sama ya akwai kalmar tsaya a cikin gama a nufi tafiya kenan daga abinda suka sani na intiƙal yanzu zuwa wata wata fasaha sananniya ta tafiya a kalmar a هو الانتقال kuma tsauran na kiratiya kan kuka da kankana ne walaikun ma'ana amma ma'anan mutaharrik ya canza shi ya ce ne insani ila kiya nufa ya canza a yanzu inda nake rayuwa kuma hannun da yake ya canza wa a gana mai muhimmancin sani ilimin harshe a yanzu kasa na tafi ilimi na abin nan wato ne kuka sanin kuliyar harshe idan kun faɗa wannan a ba harshen da kuke amfani da shi wanda kake eh, rayuwa a cikin su zama ka san su kasan sirrin ka masu magana da shi kasan san al'adun su kasan san da fitar sa yana da matukar muhimmanci wajen wannan aiki wa misalin akhar maliki ga misali al-lihya fa zahabuha fi ru'ya inda al-aqdamiya fi zahabu din idan ga eh, abin nan gemu mutum ya cire ya waye gari ya zama ba yi da gemu a mafarki a da can ya fito alama akan addinin zai lalata. amma ma'anar hafi ya tsira a wannan zamanin namu fa huwa zahadu din thumma kayin ila akhar kan tiqal imam masjid aw dars aw alim aw maktaba diniya amma yanzu baya mutum lalacewa abin yau ta'a za a canza mutum wajen aiki daga wani masallaci idan malami ne shi ko limami ko labani ko mai kula da wani ofishin zakka alama za a canza musu zuwa wani wuri daban zuwa wani wajen aikin daban hala za a cire shi daga masallaci american department ko a kire shi daga kuma addini a hukumar siyasa kuma kan kaka ni ne misalin shi riko ya ce bunyi kuskuri ganin ɗakuna na ƙasa ta abbaru bin ma'awa ana fassara shi da matsugun gida a ƙarar agdamuna malaman da suka fi zuwa da tafi wannan hu ya annahu yi awi ha ita da gidan ƙasa ce ma tafi za ka yi aura saboda za ka koma kullum kana kuma jazana kasa idan yamma ta yi au duniya tuɗin ko kuma wata duniya da wata rungume ka za ka samu duniya amma biya ƙi na fa ma'ana annaha diyarul jinni a zamanin mutu sai a kasar kuma cewa gidajen aljanu da annaha ta'wi ilaiha domin yanzu aljanu ne kuke kana da iya gidajen ƙasa. dan da mutanen ƙauye mutanen birni da san gidan ƙasa ba to amma gidan ƙasa yanzu a yanzu mutanen birni shine shi gidan aljanu ko kuma wanda aka riga aka bar shi kango suke shiga yi da tigna'il a anha saboda mutane yanzu ba yi yara daga gidan kafa. musamman dai a birane da manyan gariya ko kuma ta wannan mutumin mutumin ƙasar Riyadh ne a Saudi biya to inda ya sani bai san a garuruwan mu na Najeriya akwai ƙauyuka har yanzu na kasa ba zaka yana magana ne kuma a waƙi in kaga mu ko ne samun cewa har yanzu waƙi mu ya da wancan abu yake a a wace abubuwan mafi su haka nan ana ana fassara shi da satan ke ɗan in ke gansu a cikin gidan ƙasa ko an kai gidan kasa yana iya nuna cewa shi dan ne ke nuna ya wato masu na shiɗa وقال ابن بطة أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يسرون وقد وافق الخلف li salati الصابر ibn bakar yana cewa ila'ika min ainin wahida sharbu wadannan daga daga idan ruwa ɗaya suka sa fa alaiha yarduna zuwa ga wannan ruwan gaba ɗayan suke komawa shine wurin san wa anha yusbilu daga nan suke tafar ruwa kamar ga hakal khalafu al-ghadir lis-salaf as-sabiq khalaf wanda suka saura sun dace da salaf waɗanda suka wuce ya yi ikhtilafin wannan magana ta gudun bakka ne daga gudana da asalin ta yana yin ta ne a matsayin magana da yake yabo ga malamai waɗanda suka zo daga baya waɗanda suke bin tafarkin waɗanda suka gabace su lokaci ya koyi zamu tsara ra'a insha Allah kuma da kuma gaba kuma ta ce da ta tsarika subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka